قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد جماعة ماسو كلا أفريكا تي في تري muna muku lale maraba a cikin sabon shirinku na dandalin samari wanda za mu tattauna a kan sabon ah, maudu'i wanda na san wannan maudu'in tabbas kowane daga cikinmu musamman mu samari muna matuƙar ƙaunar mu ji an yi magana a kan shi wannan abin da za yi magana a kai ku shine samari da kallon ƙwallo wato bal kenan to insha Allah zo da ayo a cikin zauren dandalin samari ina tare da yan uwa ne wanda za mu tattauna tare da su a hannu na dama akwai malam umar zubair daga katsina wanda ike karatun dokoki a international university of africa malam umar baka da zuwa ah, sannan kuma ɗayan bangaren nawa akwai malam urwa salis lambu wanda yake karatun tattalin arziki shi ma international university of africa duka kuma a cikin khartoum sudan sakan allah iya da cikin mintuna kaɗan za mu fara tattaunawar tamu saboda haka a dakace mu أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى jama'a masu kallon mu a gidan tv na afirka tv 3 a cikin shirin mu samari wanda a yau za mu tattauna kan samari da kallon kwallo muna kara muku lale maraba ban sani ba zan fara daga hannun dama na ne mara umar kusan hmm. kallon kwallo hmm. ya zama wato ruwan dare gama gari babu ƙauye babu birni babu manya babu yara to ban san me za ka ce mana akan kallon kwallo ba kafin mu shiga mu fara kawo abubuwan da ya kamata a tattauna a kai haka ne tabbas kallon kwallo ya shahara ga jama'a gaba ɗaya yanzu kusan ma ana ce mata ah, lokacin alam wato yaren duniya wanda kowa da kowa saboda kowa da kowa yana yin shi an san me pre an san waye da sauransu dai kuma kowane lokaci har ma za ga manya da yara da abin nan ana ta maganganu kan yau mai muke da shi gobe kaza yau da suwa da suwa har kana zaune ma ana wani abu kawai sai ka ji wani ya shigo sai a gaisa ya gaisa da abokin shi cikin gaisawar kawai sai ka ji ya ce da shi jiya fa su aka yi kaza so in baka saba da irin wannan ba ka gane ma wai da wa yake sai ka ji ɗayan kuma ya mayar masa da ansa daidai da abun nan to kaga in ba mu dawama da ake ta yi ba yau da gobe abin ya zama kama cikin jini ta zama global kowa duk inda ka shiga larabawa kila ma ka shiga wata ƙasar ka haɗu da wani balarabe sai ka je na maka magana na wani dan fitaccen dan kwallo a garinku sai ce ma kalakci sai ce ma kaza har ma abin da ya faru a ƙasar nan shekarar da ta wuce ko ta 2010 ne ina ga mm, da idahor ya mutu ana cikin kwallo so za a ga wani ya haɗu da kai yana cewa a yi masa addu'a duk da cewa shi ba abin nan ba musulmi ba ne yana cewa abin nan har na haɗu da wata mata take cewa in je in gani a google wato cikin yanar gizo-gizo na je na shiga na gani wani ne ya mashi haka da hannu ya buge shi ana cikin wasa muke dariya haka muka da sauransu wato kusan dai kamar ne magana wato yanzu wato kallon kwallo mm-hmm. ya zama na wato ruwan dare ga duniya ah, ya zama ruwan dare ba wani abu ba bako har na ce maka har mutum da farfarar shi zaka ga suna sa'in sashi da karami wanda ya zama jikan shi eh to Allah ya kiyaye mm. to malam Oro musamman zaka ce ba akan kallon kwallo musamman kai na kai mara Allah kai ma ka daga cikin masu kallon kwallon Eh, gaskiya gaskiya kwallo a wannan zamani kunci a wannan marhala da muke ciki ya zonto wani abu ne da ya shahara ko in ce ya game ko ina da ko ina ba maza ba mata ba wai saurayi babu wato hada mata ma suna kallon kwallo sosai jiddan kuwa ai yanzu ma adadin su gaskiya yawa kasancewar za a ga mutum duk da dai su ba ka ga suna zuwa gidan kallon kwallo ba mm. amma a gidajensu za ka ga suna sawa ko mazajen suna siyan musu ko kuma dai haka iyayensu dai sanadiyar suna kallo za ga su ma abin ya bi jiki mm. suna mutaba abin yani suna zama sosai su kalla don za ga suna kocin ɗan abin suna faɗar abubuwan da yake faruwa a kai mm. kuma haka za ga yanzu kwallo ma ta zama cikin kamar yare za a ce ya yi danganta da irin magana yanzu a cikin kuku shabab haka samari ko al'umma da ya kaga sun kasance suna ɗiban wasu kalamai haka na kwallo suna sawa a cikin zantakansu mm. kamar kamar wace magana ke na haka kamar yanzu aka ji ana in ba kai daidai ba ana cewa ka buga faul mm. <laughs> eh, ko ka ji ana wannan ai mm. ka yi irin misin ko akwai kalamai da yawa za ka ga kamar wannan ai penalty ne asin hmm. kai kuskure sosai to irin wayannan kalaman za ga suna sa su a cikin usulun idan mutum ya sata akwai abin da ake cewa eh, kamar akwai abin da mutum ya sata in ya je zai ci wani gida eh. ba abin da ba sai a ce gashi nan barawo ko ba ka ake cewa ba eh kamar dabin kenan to ba san da yake ne ba halattacciyar kwallo ba ko ka dai idan mutum ya zo ana tafiya a cikin zai ya kusanci da mana gidan da zai je ya ci eh. babu kowa a waje eh. idan ya ji in ya kusanci zaka zaka ji an hura mushi usur kenan wannan kare okay bagawo a ce bagawo offside kenan offside <laughs> sosai to gaskiya yanzu kwallo ya danganta ma mutane suna samu aƙida haka akanta mm-hmm. kamar ya aƙida mutum yana yani yana bukatar ko yana supporting wani tim haka mm-hmm. to sai ga eh, wai yana nuna a cikin abokanai ko 'ya'ya ko yan uwa yana nuna cewa shi in baka tare da shi fa ba kaza za ka dinga samu mm, ba ko irin wannan abubuwan to gaskiya ta shigo irin cikin al'umma yanzu sosai mm. za ka ga yanzu mutum takanas zai ɗibi 'ya'yansa ko iyalinsa sun tafi kasar turai kawai dai ya je kallo-kallo da gaskiya yanzu kwallo abu ne sosai to kaga wannan magana da kai za ta kai mu wata tambaya amma kafin mu zo wannan tambaya mm. eh, ne misali menene daɗi na kallon kwallo ba sai ba za mu tambayi malam amma ne ko za mu tambaye ka na ka kana kallo san ya kallo ko baya kallo ba ne daɗi a cikin kallon kwallo da ka san mutane tunda matukan mutane suna so eh. kenan akwai wani abubuwa da suke samu eh. na amfani ne in suka kalla sosai so kamar wani irin daɗi kake nufi to ai shine ne ma nake tambaya misali eh. suna kallo akwai daɗi eh. misali wani cin maka ni ina kan saboda nishadantarwa yawwa yawwa to ya danganci yadda mutum ya ɗauki abu gare shi akwai abin da wani zai ɗauke shi a wurin shi cutarwa mm-hmm. wani kuma sai ya zama daɗi a wurin shi kamar yadda maganin wani cutar yawa kamar yadda in ka kula da abin da ya shafi abubuwa na maye da sauransu mm. shi wani ashina shai ko ashina wahi abin da ya fi muzanti a wurin wani eh. na cewa kashi ka ɗauki abin sigari wato taba kana sawa a baki ko abin da ya shafi wiwi da ake cewa mm. shi a wurin wani in kai magana da shi sai akwai wanda ke bar labari ya ce wai shi idan ya sha yana samun abin nan ne wai idan na sha kai ka sha ai ba za mu yi magana wani ba kowa ya yi linki ba <laughs> shi ne sai wani ya ce mashi to ai to ai wannan ka so ka kare wani abu ne eh. ta wannan ko so haka nan ita ma abin da ya shafi kwallo kaga wani yana kula da idan ya zauna zai mm. dan yi nishati in ya zauna za a yi kaza sai ta shigan mai jiki in ka dau abu duk yadda yake in ya shigan ma jiki kai wurin ka ba matsala bane uh-huh. za ga wani da dare yake aiki wani wani tsoron dare yake wani kuma da dare na ganshi yana tura baro yana kai taki gona gona fa mm. cikin daji mm. so in ka dau abu kai ki son ka mayar da shi jin daɗi zai iya zayar maka saboda shi eh, ne ne ɗabi'a ce ta ɗan adam zai suna cewa kullum ri'in min dahari mata wada kowane mutum a zamanin shi akwai abin da ya saba da shi so in ka saba da abu ya bi ma jiki wani ma yana iya ciwon kai ko ka ga an wani ya kashe kan suka ce nan a nan cikin ƙasar nan ko a Najeriya ma mutum ya wani ya mutu kaga samun rai ne wani kau daɗi murna ma zai ji da wancan ɗan ƙwallon ya mutu ko ce an rage kaza an rage eh, zaman banza mutum yana ba da kuɗin shi har ya tafi wata ƙasa kamar da kafa ɗayan so kowane da yadda ya ɗau abu wani ya ɗauke shi ne kawai ya ɗan zauna don bai da aikin yi eh. wani kuma a'a kuɗi ne ya samu maimakon ya biyar da su ta wata hanya sai ya ciyar da su ta wajen wannan kallon eh. ya fitar da kuɗin shi jinai hamsin naira ɗari naira ɗari biyu har ma a sai tiket a je wata ƙasa tabbas ni ma na haɗu da wasu masu son zuwa world cup da za a yi kwallon eh, na duniya to kaga kenan ina iya ce maka irin wa'annan abubuwan ya danganci me mutum ya sa a kan shi kamar wannan ka'ida ce mm. mu a na masu abin nan shari'a ka'ida ce mai zaman kanta likulli mri'im manawa mm. niyya asali ce ta kowane abu yani daga mi me kake nufi akan wannan kuma kamar yadda yake faɗa da mm. eh, na ga yarinya a nan nan ƙasa na je wani reception wani dan falo ne nan eh, hostel na student mm. sai na samu wata yarinya ana kwallo da marih da hilal sai ta ɗaura abin nan wani ɗan kyalle haka ga kai eh. to reception din ciki ina gaba su da tv reception din akwai tv eh. sai ta fito ta sa rigan mare da dan kyallan nan eh. ta yi zaune da tuta mhm. ta mare yarinya student ce tana karatu a harvard eh. ta sanya kayan wani ita ma tana goyon bayan spota ce ta marih uh-huh. kaga kenan maganar da ya faɗa na mata kila wani ya sa mata ko wani saboda ɗabi'a an ce idan ka zauna da mutum za ka rika bin shi kwarai kuwa to yanzu ban dauki speaker zuwa ga mara mm. abin na fim da kuma wajen mara umar shi yana ganin kan cewa batun amfanin da ake samu daga kallon kwallo eh. wato wani abu ne zai koma zuwa ga mutum da zai koma zuwa ga mutum shi menene yake so a cikin rayuwarsa eh. me yake so ya cimma a cikin rayuwar shi menene niyyarsa da za ka tura a cikin maza ka kance mutumin da yake da wasu ayyuka tabbas ba gan shi iya wannan ba mutumin da yake dan fama da kansa hmm. ba za ka iya wasu abubuwa ba to kai a matsayin ka na mai kallon kwallo tun ga akwai yan uwanka da yawa samari masu yawan suna kallon mu suna son su ji kan ana magana da yawunsu ne hmm. kake ganin amfanin kallon kwallo gare ku gaskiya to amfanin kwallo hmm. yana kamar yadda kowa ya sani kowane mutum yana da abin da ya keɓe da shi wanda yake sa shi nishaɗi ko farin ciki to kamar yanzu in ce kwallo yana ɗaya daga cikin abubuwan da mutum yake lazimta haka hmm. akan yana ɗebe masa kewa ta wajen kallon kwallo hmm. da kuma shi kansa za ka ga wasu hmm. da yawa daga cikin mutane su maimakon kare suna wasu abubuwan da suke ganin shine masalan kamar mutumin da yake yin kwallo a kan kansa a jikinsa yake tirenin mm. marasa ta za ga yana zuwa yana kallon kwallo saboda kallon wasu shahararrun 'yan wasa da suke yin wasu mm. skills haka mm. ko wasu dabaru yawa domin shi ma ya zo ya kwatanta a kansa domin ta haka ne za ga su ma suna ɗaukar ci gaba duk da ka mu a nan kasashen afirka ba wasu makarantu ne na koyar kwallo ba Mm. su ko wato yanzu kwallon mata yana makarantun karantarwa ai tun daga naziri tun daga naziri har digiri za a dauke ka har digiri za ka yi akwai digirin da girgirewa ko kuma akwai aspire ga ta nan a dubai makarantar kwallo ce tun kana yaro za a kai ka za a koya ma akwai sa england yanzu duk tumatumai haka na kwallo ga suna da pida team wanda ake raina su sai su saso su buga maimakon a dinga siyo 'yan wasa da kudade masu yawa daga waje sai a raine su a hatta sasa kuma a samu kwallon sai su dinga bugawa kaga an samu economical a yan tattali haka na fitar da kuɗi da kuma kashe kuɗi maimakon a dinga asara kaga riba za ta shigo ciki akan haka kwallon shi yasa ka ga abubuwan da yake sa kwallo wani lokacin tun da zaka ga abu ne da'iman kuma kamar yadda ake faɗa wai marasa aiki ne ko wannan suke yin kwallo gaskiya ba haka wani za a ga dai musamman yanzu a ce mutumin da ya fi himmatuwa wajen aiki ma'aikacin banki to ma'aikacin banki ma zai fita daga banki ya dau excuse za a gan shi a wajen kwallo ah, da takinsa da wani ah, yanzu zai dakatar da aikin shi dauki excuse saboda zai kalli kwallo sosai musamman a ce babban wasa ne kamar wanda kake faɗa hilal da murik yanzu kaga wannan kamar a nan ƙasa ai sun ɗauke shi babban wasa wanda za ka ga idan stadium ne ma sama da miliyan dubu hamsin dubu talatin suna cika ta a rasa wajen shiga har gwara ka zauna a gida ka kalla a tv maimakon ka je saboda ka san baka samu waje ba mm. to mutane da ko ina daga wajen aiki dan kasuwa ma'aikaci za ga sosai suna fita kuma za ga wasu ma da akwai ta a gidajensu amma irin wasanni manya ka fi so ka gani ne a cikin bainar jama'a sannan kuma yadda za su dinga ɗebe ma kewa kana iyu ne ko kuma dai abin ya shiga jikin ya sa ka shi a sosai akan haka. to yanzu dai abin nake fahimta shine kai yanzu malam ulwa kana ga cewa kwallon akwai amfani take da shi wato akwai amfanin karantarwa sosai ka gane karanta kan ce mutum zai na ya kalli kwallo ta inda zai dan kokoyon wato wanda suke sun ci gaba a abin iya kokoyon su shi ma ya zamana ya iya sosai ne sannan kuma kana ganin batun nishadantarwa don cewa kowa da yanayin yadda yake sanya nishadantar da kansa mm. to a yanzu idan ka duba ma ka ga ita kanta a kwallon wacce suke yi ko da a nan ɗin ne ka ga yanzu ba wai da kan mutum zai dinga gaya ma ba a'a littafi ne da bayo haka zai ɗauko yana zana ma ga abin da yake so musamman in zai sa ka ne ka canji wani ko yani hafta mm. kenan za a yi mm. substitute wannan rabin a a substitute ah. mutum haka dan kwallo yawa canji ko ciwo ko kuma dai baya abin da ake so za a mm. saka zana ma zai iya ce ga wajen da yake so ka rufe mai ko kuma ga wannan yana damun ka a cikin baya ka hana shi motsi ko irin wa'annan abubuwan ga a littafi ake yi ba wai da ka zai dinga gaya mai zana mai zai sosai sannan ya je mai to ni yanzu wannan magana da kuka ina ga masu kallo za su dinga su <laughs> za su dinga lura da ke su abin da muke cewa zama akwai abin da ke son na tambaya a kai eh. shine batun yato yanayin yadda ake kashe kuɗi eh. a ina ga cewa yanzu iya daga cikin abubuwan da aka fi kashe kuɗi a kai a duniya da ne kwallo babu abin da ya kai kwallo jan kuɗi haka ne da za ka ce an siyi mutum kuɗi wanda za a ce kusan bojan ne inda za a ba wa jihar kano sosai da titunan nan namu duk za a gyara sosai da wato yadda ba ma aiki nan duk za a yi kaza misali za ka ta gwamnati tun a zaka ji an ba wa wato wato dan wasa dai an ba shi miliyan kaza eh. wanda za ka tara akwai yara a cikin state ɗinsa sun fi mutum nawa duk ba su da aiki yasa ma suke aje karatun yanzu ai suka sa abun yanzu ina tare da wasu a nan mm. a nan sudan sun taho buga ball eh. kuma na san bai karatun komai eh. ya ce bol ɗin ta zama mashi karatu kenan to yanzu abin da ka in tambaya shine yanayin yadda ake kashe kuɗi eh. ya kake ganin shi hari mu yanzu a matsayin mu na samari inda muke kukan rashin aikin yi ina ga yanzu a cikin najeriya babu abin da kudu da arewa hmm. da yawan shi ce arewa ne babu aiki amma yanayin hmm. rashin aiki idan ka tafi kudu haka ike shi ma za ka samu mutane da yawan gaske samari babu aikin yi za ka samu mutum da kwalin digiri hmm. amma wallahi ba shi da aiki ya bude kiosk dan shago kankani a bakin titi za ka gan shi iya sayar da katin waya hmm. wanda digiri holder ne haka ne iya digina na farko so haka abin da ke so in ji shine kuma za ka tara mu da nan da ba mu da aikin yin nan mm. mu ne za mu zo mu zauna kuma muna kallon wannan kwallon zai ce ma ya ce min akwai ma'aikatan banki ma suna kallo mm. haka ne da mm. ce idan ni a matsayin na shugaban banki na zo ka ce min ka tafi kallon kwallon ba kakka ai wannan magana da na riga na yi irin ta na ce kowane da abin da ya niyya to ni yanzu tambaya ta shine malam Umar ba dole sai wanda bai karatu komai ba ko bai wani abu akwai wanda zai iya zuwa ya aji aikin shi mm. ya tara aiki ko in ɗalibi ne ya an ba shi assignment ko suna da mm. test ya ƙi zuwa test ɗin mm-hmm. don ban manta ba akwai wanda muka tafi mm. excursion da su wannan tafiyar da muka yi irin tafiya ce da ake yi na student na ɗalibai mm-hmm. in an kai shekara uku 300 level kenan akan je ta mm-hmm. so wuri ne aka kai mu wanda bai aka tsatsara mana abubuwan da ake so mu mhm. to amma saboda ta shiga jikin mutum ta shiga bol din in abu ya shiga jikinka sosai mm. sai a hankali shi sun gwammace duk ma abin da za a yi masu su biyu ne su mm. fita su je sai sun ga bol din nan da za a buga wanda ake yi tsakanin ko barcelona da mm, arsenal ko real madrid da sauransu sai sun bar wannan abin da suka zo yi wanda tafiyar da muka yi mun yi tafiyar wurin awa takwas mhm. sannan muka je garin kuma abubuwan da suka kai mu yan karantarwa ne da sauransu amma saboda abin ya shiga jiki dare ya yi za a buga bol suka fice kuma ko mai malamin zai musu ko mai zai musu <coughs> za a iya cewa an haramta abin an haramta masu wannan sai sun mm. sake next year mm. shekara mai zuwa sai mm. sun sake abin kuma kwana ashirin ne alal akal mafi kankantan kwanakin kwana ashirin so amma sun yarda da wannan aka dawo da su gobe sai da suka koma su sun gwammace duk ma abin da za a yi masa dai dole sai sun je <laughs> lokacin magarba ne lokacin sha'i ne lokacin menene shi dai ba ruwan shi in ya gama ai an biya ba ruwan shi da lokaci da ruri ai akwai lokaci da ruri kamar na magariba mm. wanda ke tafiya da wuri mm. kafin abin nan ya shige sha'i ta faɗo duk wannan lokacin zai iya shiga cikin lokacin abin nan to wannan wannan magana babba ce ba na warwa bari mu tafi hutu idan muka dawo sai mu sai ma ya dora mana akan inda ya tsaya ah, jama'a masu kallon mu a cikin shirin dandalin samari a dakace mu muna dawowa أمة الإسلام بشرى إننا نلمح ƙarin bayani sai ku tuntuɓe mu adireshin mu kamar haka إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين samari masu kallon mu a cikin shirinmu na dandalin samari barkanmu da dawowa na san cewa da muka dan tafi hutun nan su da kan sun yanzu an fara musu kwallon ya aka yi ya aka yi malam umar ya ce malam urwa ya ce yawa to malam umar gaskiya akwai abubuwan da ka kawo mana zan iya cewa ni sun da jiki na yi sanyi mm. ta inda zaka tarar ni mutum zai fifita ayyukan shi da suke misali batun sallah mm. daga batun sallah ne da kuma batun karatu wana gani a matsayina na saurayi kamata ya ce abu biyun nan su saka fi kome muhimmanci a wajena batun addini na rukuna da addini wanda ya ga iya daga cikin kokonin riko da addini batun sallaka sannan kuma batun wannan karatu tunda babu abin da za a ban mana shi yau iyayen musu ban mana shi wato eh, wani al'umma musu ban mana irin karatu eh, shi ne yake daga mutane haka na rashin karatu shi ne yake sanya gida duk inda suka kai da matsayi su rushe so eh, haka ne mana ba za mu iya lura da abin guda biyu muna kallon kwallo to gaskiya akwai tashin hankali akai na tuna wata rana a cikin jos na je sai a cikin azumi mm. ana kiran sallar mangariba david ana kallon kwallo wallahi lokacin shan lokacin shan ruwa wallahi su sun cika gidan kwallo ana kallo ba su yi sallar mangariba ba hmm. ba su sha ruwa ba bai sallar maka ba sha ruwa ba eh. to kaga wannan ai matsala ce babba ana wasa sannan kuma za ka ga ana sa duk da sunayen kafirai ne kaga mutane yana sa jesi da sunan kafiri yana yin sallah ko kuma ka ga mutane suna irin mutaba'arsa haka sosai gaskiya irin eh suna daya daga cikin abubuwan da gaskiya ina ganin ba su da kyau haka ko da gyara a kai mm-hmm. musamman lokutan sallah da kuma irin sunayen haka 'yan kwallo da za ka gani suna sa a to amma yanzu bari tambaye ka ta wani bangare mm. ne yanzu a na saurayi na ce maka muna kukan rashin aiki ne a gida haka ne eh, duk wani mutum zaka ta idan ya tashi a ƙwarin kan ba ma samun aiki yaran mu ba su samun aiki amma a wannan lokacin zaka tara ana fitar da manyan kuɗi ana ba wa 'yan kwallo ana sanya su a gina filaye a wajen kaza a wajen kaza ni a matsayin na saurayi menene ya nake ganin wannan abin mm. Mm. ko na ganin kan cewa wannan yayi daidai babu damuwa in ci gaba da zama da rashin aiki na a ta wa 'yan kwallon kuɗin a ita buga kwallo eh to ai shi kansa kawo kwallo hmm. yanzu za ka ga ai hmm. abu ne wanda za a ce shi ma yana ɗaya daga cikin harkar ɗebe marasa aikin yi ta wani bangare to yanzu to tsaya bari maka lissafi tukunna hmm. ina zuwa malam amar bari maka lissafi mutum nawa ne suke buga kwallo a cikin fili mutum goma sha ɗaya mutum goma sha ɗaya a ganin ka da rafili da masu yawo da tuta alƙalin kwallo da masu yawo da tuta mutum nawa ne mutum biyar to coach da mutanensa mutum nawa ne ka gane duk a ina zuwa a ina son in ji coach da mutanensa mutane <clears throat> nawa ne mutan 25 mutan 25 to ina son in tabbatar maka a ce da mutanen da suke wajen da kuma da kuma a ce mutum dubu ne eh. su ma'aikatan da za a dinga biyan su albashi wanda suke kallon su sun fi mutum miliyan goma sosai eh to sau yanzu misali kuma za ka yi lissafi yanzu yanzu misali a ce yanzu kamfani kamfanin yin kofuna a najeriya eh. da misali idan ka akwai manyan kamfanin a da suna da ma'aikata sun fi mutum dubu ishirin haka ne za ka tara abin da wato duka wato jarin kamfanin da eh. allah bai kai abin da za a yi buga shi a wasan ɗaya na ƙwallo ba haka ne wanda iya ba wa ma'aikata kusan dubu ishirin iya ciyar da mutum dubu ishirin wannan mutumin da in ka ɗauke shi mutum ne ka tara kamar yanzu kai an ɗauke ka a kamfanin pz kai ɗaya kawai za ka da kai da mutanen gidanku da yan uku duk suna amfana da kai kai dai kai nan ka saka mutum kusan 20 hmm. su ne suke ci da ni haka ne hmm. to ni ba sanya a ita haka ce ta kasuwanci mhm. kuma haka ce da ake zuba shiya mhm. sannan kuma za ka ga yanzu haka sayar da takalma jesuna hmm. irin harkar da kayan kwallo mhm. za ka ga su ma za ka bude a matsayinka na businessman za ka buɗe shaguna ka dinga sayar da mm. irin wannan kayayyakin harkar magazins harkar jaridu harkar labaran kwallo da harkar sayar da scratch card na haska kwallo da harkar sayar da kwanuka duk yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kuma za ka ga mm. yanzu 'yan kwallon nan sanadiyar su ne za ga mutane ake kawo wa mutane abubuwa saboda mu kaga nan a afirka mun yi saba da cewa wannan muka saba amfani da shi to mm. amma za ka ga yanzu tallaka na abubuwan duniya da ake sha watsa su za ga abubuwa na amfanin yau da kullum ko na jiki ko na shafe-shafe haka su suke tallata shi ganin mutum yana son abu zai je ya koma ga shi kuma yanzu za ga ana ta buɗe abubuwa saboda irin wannan abubuwan ya samu bunƙasa saboda wato kenan ina fahimci kan ikan sha wato kwalla tana kawo ci gaba a kasashen mu sosai haka ne sosai to shikenan malam mara. kwallon nan tana da fa'idoji ba mm. eh, daga cikin fa'idar ta na farko tana ɗaibe mutum kewa mm. na biyu hanya ce ta samun arziki mm. ga mutane kamar da malam ibrahim za mu yanzu ne ka iya buɗe shaguna mu dinga sai da su si su takalma su wannan kaga hanya ce da a samu arziki kaga kenan ne ta wacce hanya da muke za mu iya rage zaman banza haka ne yadda eh, to ban san kai me zaka ce mana akan haka eh ka san duk abin da Allah ya saukar da shi yana da badil wato iya da abin da zai mai eh wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun hmm. so shi ma kuma daga nan kuma ya ce ya sanya dare da rana aya ko wa mahauna ayatul layl hmm. kowane abu ya arci akwai abin nan negative da positive da negative hmm. so shi abin da ya shafi wurin annashawa annashawa ba sai ta ƙwallo kaɗai ake samun ta ba mhm. za ka iya zauna da iyalanka in baka da iyalai littafi kanshi daga cikin wasu manya-manyan ah, mawaka eh, mm. mutanabbi yake cewa mm. mafi girman wuri a duniya mutum ya hau doki yani ya ɗauki takobi zai je yaƙi shine mafi a'ala mafi sama mafi girman wuri mai karamci mm-hmm. sai daga kuma abin ɗayan jikin baitin nashi yake cewa wa khairu jalisin fi zamani kitabu wato mafi alherin abokin zama a eh, cikin zamani shi littafi kana karanta shi za ka iya dariya za ka iya waye kuma na san maza Allah ya ce mumini mai karfi ya fi wanda bai da karfi ko sai ya ce dukansu kuma akwai alkhairi gare su so ai muna da hanyoyi da yawa wanda za mu bayan maimakon wannan sai ka zaɓi wannan shi yasa ubangijin mu ma ya ce na hadaina husabila in ma kiran in ma kafura an baka hanya <laughs> ko dai kai godiya ko kuma ka zaɓi wanda kake so so kusan haka abubuwa suke wanda shi kan shi wallan in ka ɗauke ta ka ɗaura ta an yayi magana dan uwa kan abin da ya shafi kasuwanci ya ce na ɗaya dai ya ce akwai ana samun tallace-tallace abin da ya shafi bol so ina ga dama ita tallace-tallace ba sai ta ɓangaren bol kaɗai ake yin ta ba akwai abubuwa da yawa da 'yan uwa ke abin nan ɗinsu a tv da sauransu wanda ake sa tallace-tallace na abubuwa wanda ake samun amfana da su sosai sannan kuma abin da ya shafi ya ce kasuwanci so ai shi dama kasuwanci tun da dai arziki allah ya saukar da shi kowane da inda aka abin nan eh, kamar yadda manzan allah ya ce ko sallallahu alaihi salam yani mala'ika ya zo mashi da cewa ba ran da zai tafi har sai ya lokacin shi ya cika kuma arzikin shi ya cika daidai so ina ga ba sai kwallo ba bal ma akwai abubuwan da za ka iya kana samun su amma haram yana iya shiga ciki shi yasa nake ganin wasu na rubuta jikin mota ko jikin wani abun nan suna cewa duk abin da zai tura sallah ko ibada to bai ma da amfani ina gani wasu na rubuta jikin mota ko wani abu ma kamar garin nan da aikin da zai lalata sallah to kuma sai kamar yadda ya faɗa sai ya zama na yanzu in za a yi kwallo kuma gashi mutawaliya ake yin ta ba ma wai a ce rana ɗaya ba ko a sati ko waye a'a in dai mutum dan bol ne mai sha'awar kallon ta ne za a ga kusan zaka kusan kullum zaka ce je muna da kaza kun je <laughs> wani abu daga aji ake ba an dan fito break ko je za ku dan karya sai wani ya faɗu sai a gaisa kaza kaza sai ya je je fa an ce kaza an yi waye an yi waye so ni ina ga muna da many ways muna da hanyoyi da yawa hmm. wanda za a iya samun wani abu kuma in za ka yi abin da ya shafi bol din ai kaga kamata ya zama tana da tahdid nata shi wancan wanda ya fara kirkirarta hmm. wanda ya fara kirkirarta bai da aiki ne ba na san akwai ma'aikata masu yi abin da nake nufi ba ibada cikin abubuwa shi ibada shi ranar lahadi yake yin ta eh, ba dai kamar kai ba kai ham salawat ko da yaushe kana wanke fuskanka kana <laughs> alwala kana waye kana shiga kai sallah kuma ubangijinka da ya daura maka ita sai ya ce maka ta zama rubuce tana da lokaci alal mu'minina inna salat kan alal mu'min kitabun makuta ko eh. to tana da lokutanta hmm. kaga ubangijinka da ya dace ka shi ya baka dama muhammad zanka ya ce maka wanda ke mumini mai karfi ya fi to akwai hanyoyin da za ka iya gyara wannan aikin maimakon su ka biye masu su lalata maka dama abinda da suke so kenan kamar yadda na ji wani malami ya ce suna hira suna cewa su zai yi wahala kaga wani arni ya dawo musulmi eh, ya koma arni ko wani abu sai ɗayansa yake cewa ai mu ba abin da muke nufi ba kenan dama ai ba za su yi ba a mu lalata masu abin nan ɗin nasu mu sa abin da zai lalata sai ka ga kamar yanzu jiya na je hudu ba masallacin shugaban kasa ya ce an yi wani zama wani conference aka yi wani babban taro ne aka yi na mata ana magana kan yadda mata suka koma yanzu daga ciki sai aka kawo wasu abubuwa da ke nuna ai mata an basu baya kamar ana so a nuna kamar musulunci yana dan mammatse su da yawa sai su daga cikin matan akwai wanda suka ce ya kamata a koma adiba constitution ko kuma in ce a diba shari'a da dokokin shari'a da ta ce kaza mm. mace ba za ta yi kaza ba kaga mm. kamar saudiya ba ta hawa mota ba ta kaza mm. su suna maganin kamar ma har wurin gado wallahi limamin jiya babban liman na nan a masallacin shugaban kasa cewa yake har wurin gado suna so a didi ba saboda me za a ce kaza za a ce kaza to irin wa'annan abubuwan ne eh. kaga ga abin da Allah ya ce sai to shi wanda bature sai tsaro wani abu wanda zai kawar da kai wancan kamar yadda ka ce banka ni mm. na san tabbas yana da wasu abubuwa da bai gama ba ko yana ko kamata ya yi kwakwalwar shi na son ya je abin nan wanda mm. wani lokaci suna samun matsala ka san kwakwalwa tana son ta zama abin nan ma ji Allahu li mm. rajulin min qalbin fi jawfi kuma tana son zama mai abin nan kamar likita ne eh. kila likita ko wani abin nan mai muhimmanci bayan sallan ma yana iya cewa wallahi ba zai diba kowa ba sai ya dawo daga kaza a jira shi ko na wani yanzu ba da akwai abu nake son mu yi magana abun da ka faɗa gaskiya masu muhimmanci ne saboda ne abubuwan da ya kamata a ce mu musamman musu mamari mun duba su da kyau ne kamar da kai magana akwai abubuwan da ya kamata in zan yi kwallon kwallo ya kamata ya zama da ba shi ba ne farko a rayuwata da akwai abubuwa da idan karatu ne to karatu shi ne farko kwallo sai ta biyo bayan shi sosai idan addini ne da kana ta addini shi ne farko kwallo sai ta biyo bayan shi abin da ya kamata mu ce kuma ka ji hmm. abin da dan uwa ya ce hmm. akwai makaranta kaga an ture maka wancan eh, an ture maka wancan akwai duk rayuwa akwai aham kablal muhim akwai abin da ya shi yasa manzo Allah ya ce a can lahira almu'min ya ya ma ya ayyukan kirkin ya sai ya ce da ma na bayar da sama da wanda ne to kaga wannan kai ka fi sa ka gaba ɗaya kan kwallo kuma in ka tsuha kamar yadda ya faɗa in dai ba wa'annan kuɗin da ka tara kake so da su za ka aiki ba ko kuma ba ma kowa ke kwallon ba ai in kallo kake in ka tsaya a ta a me ka san komai ba kamar yadda ya ce ilimi garkuwa ne so in ba ilimin ka tsaya wannan abin da ya shafi wannan da ka tsuwa komawa ka gefe ka zauna shi ko ilimi ba a cewa da ka san shi ko wani abu kuwa to ne abin da ke so in yi tambaya shine kaga mu akwai wani abu da nake gani a gida kamar ne magana batun gidajen kwallo ba eh. sai mal umar ini eh, ya yanayin gidajen kwallo ne ya suke aikin su eh to mm. kaga yanzu a haka gidan kwallo mm. a Najeriya kamar yadda muka gani da nan mm-hmm. za mu iya cewa harka kwallo harka ce ta private za a ce private business ne wanda za ka ga sanadiyar kai za ka samu matsalan ka samu wajen mahalli da irin yadda za ka tsara gidan daidai ga karfinka saboda haka ko a wajen gidan kwallon ga akwai vip akwai vip ah, wato na manyan baki <laughs> sosai very important person akwai vip akwai kuma na talakawa irin economic class <laughs> to sai biga za zaka ga tunda kaga ita haka kwallon nan su kansu ba kyauta ba suke wannan broadcasting ba hmm. kati za su je su siya kuma za ga kwallon nan kan a sai da ita za ga kamfani ne suke yarjejeniya hmm. akan zai siye ta bit ake yi hmm. zan siya akan kaza wannan yana cewa zai siya akan kaza wanda ya fi farashi shi za a fara sayawa da kwallon nan sannan shi ma zai yi wannan kuma yanzu kaga harka ce ta kati da duk shekara in ka siya zaka dinga gani zaka dinga haskawa in dai ba signal bace baka da ita mai kyau to kaga hakan zai sa su samu riba akan abin da suka siya ka sai kati masalan dubu goma ka zo kana haskawa yanzu naira hamsin ko ka ce jinai biyu a garin nan za ka kalli duk kwallo daya in kwallo biyu ce ka biya alfi uku haka ka biya kamar nawa a naira kenan naira zai kasance naira hamsin kenan shi mm, ma dai mm. to saboda haka za ga su suna samun income ta wajen shigar da ake yi mm. kai ma za ka je ka nishaɗanta a to wannan bari mu tafi hutu guda ina son ƙara min bayani cikakke ya yanayi saboda ina son san ya yanayin gidaje saboda akwai abubuwa da ake faɗa ba san gaskiyarsu ba ya kamata mu duba magana da gaske ne ko kuma dai mutane suke yi suke cewa ana yin kaza a gidan kuma alhali ba a yi wannan jama'a masu kallon mu a dakace muna dawowa a cikin shirin dandalin samari wanda muke tauna kan samari da kallon kwallo sai mun dawo fi sai ku tuntuɓe mu adireshin mu kamar haka masu kallon afirka tv 3 uh, muna kara muku lalai maraba a cikin shirin dandalin samari wanda muke taunawa a kan samari da kallon kwallo uh, kafin mu tafi hutu mara oro in muna magana kan me yake faruwa a gidan kallo so ya zaka ce an ce gidan kallon kwallon nan in za ka tara yara eh. in ya gani yara sukan yi sata eh. baba shi ta aike shi shefa ne sai ya rage kuɗin mhm. saboda samu damar shiga kallon kwallo za ka tarar a wasu ƙasashe kamar su ghana in ban manta ba na je ghana ah, za ka tara gidan kwallon nan shine aka gama kwallon za ga samari sun hadu. an ɗauko irin fina-finan batsan nan kuma ana kallo duka cikin gidajen kwallo to ban san yaya yanayin aikin gidajen kwallon nan ike ba ne da gaskiya yanzu kamar a kano zan iya cewa lokacin da gwamnatin da ta gama Mm. sun kawo dokoki sosai mm. kamar harkar kwallo mm-hmm. harkar fina-finan hausa mm. harkar bugun littattafan hausa sosai sun tsaya akan dokoki wanda idan za ka yi sai sun je sun ma rajista sun baka doka da ka'ida wacce za ka ringa bi a kanta za ka yi aiki to kamar kallon kwallo gidajen kallon kwallo duk yaron da bai kai shekara 18 ba sun hana shigar sinima ma gaba daya to kaga kasancewar hakan an ja kunnen su kuma za ka ga kai tsaye katsam za ka ga ko 'yan hisba ko 'yan sanda sun shigo idan suka fuskanci wannan suka zagaya suka gani to za su samu mai gidan kwallon kallon kwallon nan mm. wannan tasu ce don bambanta akwai gidajen kwallaye da aka rufe da dama mm. sanadiyar ba su da muhalli ko suna takurawa 'yan unguwa cikin unguwa ko kuma kamar mu ce akwai area da ba security ko kamar a ce hanyar tana shiga haƙƙin jama'a sosai sai ku ai misali yadda nake gani idan idan muna najeriya so da yawa mm. sai in ji ko kuna hailan mutum sai eh. ka ji go ihu sosai za ka ji ko ta ina ba sosai sai ga maki in kai bako ne suka ce wai me yake faruwa ne eh. sai ce a ah, su har mutane sun saba eh, gidan kwallo ne a bayan mu eh. to wani wannan idan in za a yi in za a yi kwallon karfe biyan dare sosai kaga sai a yi haka sai a dinga kuma wani abu maki musamman inda a Najeriya Allah subhanahu wataala ka mana security inda muke da ba mu da tsaro yanzu haka a Najeriya Allah ka mana shi sai ka tara cikin karfe ukun dare sai ka ji ihu ka ai za a birkita ka daga cikin sai ka dauka wani abu ne ma ya faru a gani Allah shi ke yi ina jin ka to gaskiya zancen wai yaro yana rage kuɗi waye da ba za a ce babu ba to amma dai gaskiya <laughs> za a ga ba wai sai ka kwallo ba inda yaro yana da sha'awar wannan abun ka ka gani ko ma a wata hanya ce zai iya yi to amma mu abin da muke nufi shine yanzu misali ne idan ka duba yaran da shekara 20 baya sosai misali idan ya rage me zai da kuɗin mm, a da eh shine ai damuwa misali yanzu misali ai bukata ce eh. take sa mutum ya eh, je ya nemo abu sosai haka ne sosai kai yanzu haka idan kana jin sanyi eh. za ka je ka nemo suwaita kasa sosai idan baka jin sanyi za ka nemo suwaita bai zama kana da suwaita a cikin akwatin ka ba za ka dauka ba haka ne ina iya kawo mai misali yanzu to shi kana kawo misali akwai wani saurayi cikin yan uwan mu dalibai so budurwarsa za a yi ma baze mm-hmm. za a mata wannan bikin bikin ake na yawa eh. mm. shi ne ya zo wurin wani kanina yana neman ya ba shi dala ɗari mm-hmm. za a yi wannan mm-hmm. ba da rance so kaga ka yadda karɓi rance mm. wanda idan ka mutu ba a biya shi ba akwai matsala a kan shi eh. mm. kuma wannan abin da za ka ji ba ma abin nan bane kai ka sanya ma zuciyar ka shi mm-hmm. har dala ɗari mm-hmm. kaga kenan abin da kake nema kana buƙatar shi sosai zai iya sa ka kayo wani abu wanda ba bai kamata ka yi shi ba don wannan dala ɗarin da ya karbi ta yana zuwa kafin ya dawo ta gama sai kuma a ta ƙalƙalin gobe zai ce zai bayar sai a kai wata uku sai ta zama mai rigima to shi ma abin da ya shafi wannan to ai shi yasa na ce ma ba wai sai a kan kwallo ba mm. ko akwai niyyar da mutum yake so yi bukata haka ko akan menene za ka iya yi to amma ai ba haka ba mm-hmm. ita kwallon shi ita ta sa shi yayi ai shi yara ce ta sa shi dama dama mu magana ne eh. muke shi da za zaka tarar da yawa musamman yara kanana sosai eh, zaka tarar akwai abin da ya faru a gida ban sani ba ko mm. kuna a wurare daban-daban batun eh, wannan game Eh, ka gane game ba kamar nan wurin ku ana yi sosai da yake na yi karatu game game idan ka tafi zaka tara akwai gidajen mu a wajen mu kamar a jos eh. wajen gidajen kallon wasan yara ne eh. suka zama wajen kallon kwallo da yawa su ne asali su ne suke da tv da batun kallon kwallo sai fara samun kuɗi sai suka da suka da suka mai shi mm. da za kwallo duba da akwai harkokin da ake yi na nishadantarwa amma abubuwa ne da suka danganci wutar lantarki hmm. wanda yanzu za ka ga yanzu rashin karancin wutar lantarki da ake samu za ka ga wasu abubuwan duk an daina su hmm. sai ka ga me zai fi ma sauki ko me zai fi ma sauƙin abin da za ka yi domin ka nishaɗanta da kanka sai ka tafi ga wani abu to amma ni tambaya ta shine ma na mhm. kallon kallo mhm. yaro karami an aike shi ya ji ya rage kuɗi saboda ya ji ya biya ya kalla wani abu ne da iya faruwa ha gani abu ne da ike faruwa kuma ya kamata a ci iyaye wato mu dinga lura mhm. so da zaka ji kana neman ɗanka ina ya tafi ya eh, tafi kallo ne na san so da da za ga yara suna fita baba ya rufe gida mhm. da daddare sai a bar ɗakin sai a sace mu kulli <laughs> sai zo a bude ba ma wannan ba da sun gane ka san yanzu ma mai ake da baba ya ji ya nemo gida sai ka ji sai ka yi sifiya sai ka fa eh, ina aka ce mm. je ka rufe gida sai ya je rufe gida har ma suka gano sai ka samu sabulu mm. sai ka manna mu kullun a jiki kada a ce kada masu kawai sai ina ba su ina ba su likit <laughs> amma in ya sa mu kulli a jikin sa mun tafi sai je ka bashi da ala ya mushi mu kullun nan da ba ta biyu ana bacci shi kuwa sai ya zo ya bude sai ya fita ko kuma ya wa gida rana. Eh. sai da sai da asuba ina ga ki aina kwana kawai na da a gaje na shige daki kaga duka iya kawo irin wannan abu a gani to wannan kafin mu je eh, wannan mu je gaba akwai bayan an kalli kwallo mm. an gama akwai wani abu yake ban mamaki eh. za ka zo ka samu mutane ana musu ana ihu Wanzu zubin za ka ta ana zage-zage sosai mm. ni dai abin da ban taba gani ba har yau shine ban ga wajen musu ana kai hannu ba har yanzu amma dai zan ga ana musu ana ihu har ana ashar ya zazzade ku kaza ne ku kaza ne mm. zaga da karshe ma har an fita daga wajen kowa ya fishi ya tafi abinci eh. me ike kawo haka fara da kai me ike kawo haka zai ce ka ba kallon kwallo <laughs> ina kallon kwallo kana kallon kwallo dan mm. akwai lokacin da na gani ne lokacin yanzu ba bai ba da abin nan bai ba da wannan dama kamar yadda na faɗa yani in ka kasa lokutan ka za ga kamar tana neman ta cinye maka abubuwa wannan ai shi yasa ake ce mata kan shaidan wasu na ce mata kan shaidan kwallon kenan kan shaidan eh ana ce mata kan shaidan saboda musu da take kawa saboda abubuwa ta tattara da yawa kowa ya yi taro ya yarda da ita kowa ya yarda da ita kamar da muka faɗa ku eh. kowa buga ta yake ya yarda da ita da yaro mutum ya ɗaura ɗan ta ɗan roban nan da ake saida naira ashirin da ana buga ƙofar gidan kuma eh, muna yan ƙanana kofar gidanmu yana da tsawo haka so muna buga ta daga nan sai a ɗan ƙaramin abin na haka wani lokaci ma nan jos mun yi mm. mutum ya ɓanta da mm. ya bige ɗan yatsansa eh. a ƙasa saboda duwatsu ta mm. san jos ƙasai nan gaban gidan wannan sabon fege so za a ga irin wannan abubuwan ya faru da yawa ni nan da nake ma magana a makaranta shugaban wani house ne to ana bugawa house house kamar tam ya ƙare a secondary mm-hmm, mm-hmm. so in ana bugawa za ga bin ma bol din nake in tana tafiya <laughs> kai na ana bin inda ake tafiya ko jiki in kana kallo haka ne so eh, kuma ana ko kana mu ni nan ka ce baka ga bugu ba ni na kai bugu ni na kai hannu wallahi da kanka ka kai wani hannu na kai lokacin <laughs> na kai so saboda wannan haka tana hada har ma kane dawa amma da ke mal'amar ba ka taɓa bugun wani ba aka da musun kwallo amma na san kana musun kwallo amma ba wai musu ba ne ah. saboda ka gane yanzu akwai wanda yake bayan kallon kwallo hmm. mm. zai je matsalan kamar akwai intanet yanar gizo da mutum zai dinga duba irin mutabar abubuwan da shi ma'ana ana wannan abin kina a cikin sosai to wannan eh, abin da ke so shi saboda lokaci ya mana halinsa mm. eh, ani malam umar za ka ce wa samara yan uwanka akan batun kallo a cikin sakon biyar ni abin da zan ce ma yan uwana mm. su san tsare-tsaren da ya kamata su rika bi don kowane abu yana da asar abin da ake nufi asar karshe mm. to gara ka samu karshe abin da za ka ɗauka wanda karshen shi yana da alama shi ita wannan kwallon ka san yadda za ka bi ta hanyar ta kar ta zama ita ce ficen ka gaba daya eh abin da nake nufi kenan dama kar ta zama ficen ka gaba daya ya zama mm. akwai wani abu mai karfi 80% kaga an samu excellent kenan kwarai kwa sai kwa mm. malam me zaka ce yan uwan ka samari kan batun kwallo to gaskiya ni sai da in ja kira zan ja ga hankali a cikin sekwa mm. kasancewar harkar addini da kuma harkar mu'amala da zamantakewa a dinga kiyaye ta saboda kwallo ba wai addini ba ce ko wani abu ne da yake da wani asali ko mutane wayanda suka shuɗe magabata suka yi to shikenan jama'a ko in ce uwa samari wanda kuke kallon mu a cikin shi nan da na samu muka tattauna kan samari da kallon kwallo ina fatan kan cewa lalle mun ji daɗin wannan abin da tattaunawa da aka yi da cewa na san akwai abubuwa da mu gama ba amma Allah ya za mu ƙara haɗu a cikin wannan da samari saboda mu ƙara tattauna irin wannan irin wannan maudu'i da muka yi daga ƙarshe ina muku godiya da sauraron mu a madadin ni mu Ibrahim Salis da kuma ma'aikatan Gina Africa TV3 muke muku sallama السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد يشاء